mutumin da ba shi da laifi don baya cikin tsarin musulunci baya cikin wato ainihin tsarin rayuwa abin da nake so in tsokaci a gurguje a wannan daidai wannan lokaci game da abin da ya shafi wato abin da nake so in magana yanzu a gurguje masu bibiye da mu a daidai wannan lokaci shine a game da abin da ya faru na ƙona wani mutum da ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallama ko shakka babu duk duniya babu wato ainihin mutum da Allah subhanahu wa ta'ala ya darajta yama wato ainihin falala irin fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi abu na farko da nake so in ja hankalin mutane game da ɗaukan mataki ga abin da ya shafi ko hukunci kan wa'inda suka yi irin wannan batanci ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma suka yi wani abu makamantan haka na farko kamar yadda musulunci ya tsara musulunci ya tsara idan an samu mutum da laifi ana so a bincike sannan bayan bincike a tabbatar da hukuma ne za ta hukunta shi ba mutane gama gari su hukunta shi ba illan a hikimar da ya sa aka buƙaci cewa ba a so mutane su rika ɗaukan doka a hannunsu ba san mutane su rika daukan doka su shine wato hikimar shine shine guje ma guje ma wato ainihin guje ma wato ainihin afka ma wanda bai jo bai gani ba game da wato abin da ya shafi laifi ko kuma hukunci yanzu misali idan yanzu misali musulunci ya bar cewa duk wanda ka gani misali a matsayi a ce duk wanda aka ce ya zagi annabi ko ina nuna wanda ce ya zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kawai he mu hau mu rufe shi da duka mu kashe shi ba tare da mai bincike ba da ƙarshe kaga zai iya zama an buɗe wata ƙofa na wato ainihin idan mutum ya ga yana jin haushin wani ko kuma yana da wata ƙullalliya da wani zai haifar masa da matsalar inda ya gan shi in ya ga dama in yana so ya batar da shi cikin sauri sai ce wane ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam a gabana ya zagi annabi to a daidai wannan lokaci kaga mutane za su yi ca a kansa su far masa daga karshe za su kashe shi alhali abinda yake zargin shi da shi ba haka bane kawai illa iyaka yana jin haushin shi ne masa kazafi cewa ya zagi annabi sallallahu alaihi wa sallama to kaji hikimar da yasa ba a san kowa ya rika daukan doka a hannu a ake so mutane su wato ainihin rika bin diddigi sannan su ba ma hukuma su wato ainihin sakin ma hukuma al'amarin hukunci a hannunta domin ita hukuma ke da haƙƙin tabbatar da shin wannan mutumin ya zagi annabi ko bai zaga ba to amma abin da ya kai ga shi kuma mutane yanzu suka kai ga ɗaukan mataki da hannunsu game da wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallama shine hukuma ita ta buɗe wannan kofar da mutane za su rika ɗaukan mataki a hannunsu wanda a alal haƙiƙa irin wannan kofar da hukuma ta buɗe kuskure ne mai girman gaske bai kamata hukuma ta bar irin wannan abin na tafiya ba abin da ya kamata shine hanyar da za a bi a magance irin wannan daukan doka a hannu shine duk wanda aka san an kama ala'ayi har yana da kyau a ce hukuma tana wato ainihin daukan mataki yanzu misali mutane nawa ne a Najeriya wanda aka kama da sun zagi manzon Allah sallallahu wanda ta tabbata shaidu sun tabbata kuma wasu da kansu sun yi ikirarin cewa sun amsa laifin sun zagi annabi sallallahu alaihi amma da karshe sai a samu wasu kungiya. makiya addini makiya manzon Allah sallallahu alaihi su zo su goya mu wannan mutumin da ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallama baya su ta kokarin ai ta daga shari'a daga karshe sai gwamnati ta yi watsi da shari'a mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallama Shari'a mutuncin manzon Allah sai gwamnati ta yi watsi da shi ko ba wai a da suna muna da jagorori musulmai wanda wai su ne mabiya manzon Allah amma sun kasa wato ainihin ba ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kariya wannan abin kunya ne wannan abin takaici ne wannan abin Allah wadai ne ga duk musulmin da zai bari ana taba mutuncin manzo Allah sallallahu ba zai dauki mataki ba to ala hal in dai har hukuma ba za ta rufe wannan kofar ta rika daukan mataki ba to ina rantse muku da Allah daukan mataki a hannu yanzu aka fara shi mu yanzu ba za mu zargi wa'inda suka kashe mutumin da ya zagi manzon Allah sallallahu ba a wannan mataki hasali muna yaba musu in dai har ta tabbata muna fata abinda suka yi hukunci aka ya zama daidai don gaskiya ba zai yiwu muna kallo ba domin rashin ɗaukar matakin da yake sa kowa da ya bushi iska sai ɗura ma annabi sallallahu alaihi zage saboda ya san ba abin da za a masa da an taso illa harka ce ta kotu illa iyaka harka ce ta kotu kawai ana yin ta da an ji an kai shi kotu ya sha ƙungiyoyi da yawa makiya addini za su taso su ba shi kariya to a irin wannan matakin tun da gwamnati ba za ta iya kare mutuncin manzo Allah ba wallahi ina faɗa ba yadda za a yi ga wanda ya zagi manzon Allah ido da ido a gaban ka. imaninka bai ista maka cewa ka kashe shi ba to shi yasa muna a wannan matakin magana na farko da nake so in kenan sai magana ta ta biyu shine a mun san sahara reporters sahara reporters ta ɗauki wannan rahoton ta sa a shafinta wanda da yawa daga cikin wasu kiristoci kiristoci suka tashi suka yi ta rubuce-rubuce kuma dama da biyu sahara fota ta ɗauko wai an kashe wani mutum a jiha daga cikin jihohin najeriya na arewa wai dan saboda ko ya zagi annabi sallallahu alaihi daga cikin comment din da makiya Allah suka yi a wannan lokaci shine da na bi comment din wanda ya sa ban iya karasa bin comment ba saboda bakin ciki a cikin comment din hadda hadawa da zagin annabi sallallahu alaihi suka zagi annabi sarransu ba zan iya faɗin kalmar zagin da suka masa ba amma abin da daga cikin abin da suka yi ta kafa hujja da shi wai suna cewa kiristoci na sace these people don't value life muslim don used to value life musulmai wa ba sa daracin rayuwa musulmai wa ba sa daracin rayuwa nawa nawa aka kashe daga cikin mutane daga cikin waɗanda suke dalili na siyasa ne how many people they have killed for just interest uh, political interest how many people to me yasa ba su yi magana akan abin da ake yi ba na kashe-kashe akan abin da ya shafi siyasa ko idan wani ne kamar misali wannan yana pdp wancan yana apc a kashe mutum ko idan yana adawa da wani duka wannan bai zamanto cewa rashin valo din rayuwa bane sai dan an kashe mutum saboda ya zagi manzo Allah saboda ya zagi manzo Allah su nawa nawa suka kashe just yanzu mutanen da aka kashe a jihar Oyo Ubadan wa just Eh, menene ake kira eh, tribalism kuma duka wannan abin a kashe to kill people for just uh, political interest or tribalism duka wannan in kai gadarin nashi ba zai taba kwatan-kwatan kiman manzon Allah sallallahu alaihi bai kai ba a ah, wato annabi ne kadai in an dauki mataki a kansa yake zama cewa ba a valo din rayuwa ba amma idan an kashe mutum dan dan wani dan yayi no no ne how many people they have arrest for just insulting president. No one only. How many people? They harass many people for just what? For just insulting president or governor. But it's, it's a mistake to arrest someone or a person for just insulting Prophet Muhammad. It's a mistake to you for killing someone for insulting Prophet Muhammad sallallahu But it's not a mistake to kill someone or to kill or to arrest someone for just what insulting insulting president or governor but it's a mistake to kill someone for insulting muhammad sallallahu alaihi wasallam why now tilka isn't kismatun diza this is injustice it's not a justice annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa dole musulmi saboda we don't have anything you can you can compare anything with prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam you can compare anything with prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam ba yadda za ka hada wani da annabi sallallahu alaihi wasallam ba yadda za ka hada wani da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda mu in ka cire annabi babu addinin how to ya ake so a yi in an kama an ce mutum ya zagi annabi kawai an kama shi arnan za su taso arnan za su taso this is injustice it's not good so wani yana iya ɗaukan mataki you can take action to someone that insult, insult your father or your mother or your hero but it's a mistake someone to take action for who installed Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Why? Is this justice or injustice? Is this justice or injustice? Our religion show us to make injustice between Christian and Muslim, between everybody, to everybody. That's why Allah subhanahu wa ta'ala said, wala yajrimannakum shan'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa kar ka bari kiyayyen wani ya sa ka ki masa adalci ku yi adalci shine kusa da tsoron Allah inji Allah subhanahu wa ta'ala this message is to Christian Christian that used to damage or to condemn this action what will do when somebody insult Jesus Can you be happy? Can you be glad? Can you be glad? You can't be glad. When somebody insults prophet of God, like Jesus, we can be glad. But you are, you are rejoicing when somebody insults prophet Muhammad sallallahu and you are denying and you are rejecting the action. Why? And you can't reject the action for who insult your father or your hero. President, just president, when you insult a president, you can't be allowed to be, to live free, to live free. They must arrest you. They must take concrete action on you. So this is message to Christian and my brother Muslim, brother and sisters, will not agree and will not accept and will not tolerate all this nonsense. And we are supporting to take action for who insult Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa faza zai ke faɗa cikin baitinsa. Mala'ikatul Rahman qalat bi fadlihi wa hannat kama hannal muhibb li waslihi. حرام على الأيام إيجاد مسلم حرام على الأيام إيجاد مسلم حرام نما كان كسامة دائر منزع الله صلى الله عليه وسلم you Christian we know you can't we know you don't have anything to compare with Jesus you don't have anything to compare with Jesus because you are valuing Jesus Christ and you love Jesus Christ and he don't want anybody to insult Jesus Christ. The number one thing that you love is Jesus Christ. When someone now just start insulting Jesus Christ in social media and he come to your place and insulting Jesus Christ, what action can you can you take? This is message to the Christian. Our religion is the religion of justice, not injustice. Not anybody can tolerate someone to insult his hero. Allah subhanahu wa ta'ala to protect us. She said that ku ga Ibn Taymiyyah tun da duniya har yau ba a taɓa samun wani malami da ya rubuta littafi game da mutuncin kare mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi kamar ibn taymiya ba ba taba ba yanzu ga wannan littafin wannan sarin maslul ne ala shatimin rasul zararren takobi ga yama jini na wuce game da wanda ya zagi manzon Allah wai su ce wai laifi ne wai wai mutanen musulmai ba sa ta rayuwa akan koi an zagi manzon Allah wai a kan shi ne za a tada jijiyan wuya har a kashe mutum amma za a iya kashe mutum saboda ya zagi ko shugaban kasa ko a kulle shi ana kisa saboda kabilin kabilancinka yaranka an yakin an faɗan kabilanci an kashe mutane saboda kabilanci za ka haɗa kabilanci da mutuncin manzo Allah an kashe mutane saboda ra'ayin siyasa kawai saboda wani ya yi insultin ɗin wani hero nashi a siyasa zai je sa wuƙa ya kashe shi duk wannan ba rashin valo din rayuwa ne sai dan mun kashe wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka gwamnati ta dau mataki bala mai tolerating din cin mutuncin manzon Allah ko a ina ba in a intanet ka ci mutuncin manzon Allah in muna da inda zamu je mu same ka mu hukunta ka sai mun je gwamnati ta dau mataki wajen ganin cewa ta mm, zafafa harshe kan cewa a hukunta wanda ya ci mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu wannan littafin ibn taymiya hatta yan bid'a da ba sa son ibn taymiya wanda ya rubuta wannan littafin wallahi sun yaba masa game da kokarin da yayi wajen rubuta littafin dan kare mutuncin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa saboda haka jama'a wannan yana daga cikin sakon da muke aikawa muna jinjina ma wanda suka yi wannan kisa kuma wallahi idan gwamnati ba ta ɗau matakin ɗaukan mataki doka a hannunta ba to ba yadda za a ta hana mutane ɗaukan doka a hannunsu wajen taɓa mutuncin manzon Allah mun yadda duk jininmu ya zama indai akan manzon Allah ne mun yadda jininmu ya zama indai akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan shine sakon da ke aika. na ɗan yin shi da turanci duk da I'm not ba wai ina kwararre bane a harshen turanci amma na san saƙonsa ya fi isa sai sana ishi in gausa saboda kowa wa'inda ba sa jan hausa su ji abin da nake faɗi you can't tolerate this wallahi will not tolerate this abadan ba za mu taɓa yadda wani ya taɓa mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka babu amfanin rayuwa mu inda za a bari ana taɓa mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine sakonmu kuma muna so sako ya isa Ya dai mutane a kiyaye duk wanda za a je a ce a kashe manzon Allah ya zagi manzon Allah ku lalle ku raka bincike da kyau saboda kar wata rana a je a kashe wanda bai ji ba bai gani ba wannan kawai shine sakon da nake so in aika a kai tsaye a daidai wannan lokaci zuwa ga mabiya wannan shafi na bin al-qasim Allah subhanahu wataala nake da mana tawfiki ya datar da mu ya wato ainihin ƙara kare mana manzon mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallama mu duniyan ma ta watse gaba daya ta ƙare ta tas da ta taɓa mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna shirye mu mutu inda akan annabi sallallahu alaihi wasallama this is an open letter to Christian we are ready to die for Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam we are ready to die just what just to protect Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam This is our policy. This is our choice. And this is the way that we want it to be. We are ready to anyone. We are ready to deal with anyone who insult Prophet Muhammad sallallahu Anybody that insult Prophet Muhammad sallallahu we are ready to deal with him. You should better know. You can't tell us all this nonsense. Sahara reporters Sahara reporters. This an up later again to Sahara reporters. We are seeing what you are posting. Anything about Islam. You used to damage it and to make it upside down. We can't tolerate all this nonsense. We have seen, we have seen what you have posted. This is rubbish. and this is injustice allahumma اللهم وفقنا لما تريد وترضى اللهم وفقنا لما تريد وترضى saboda haka wannan shine sako Allah subhanahu ta'ala ya datar da mu ya mana tawfiki subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh